Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku ma sauraron yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da wannan maraicen Alhamis 24 ga watan Maris. Kuna jin wannan shiri ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anyamai Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwani masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fagi tare da Halima Jumrau. Kowace Alhamis shirin yau da gobe na mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi lafiya ko wasu abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma waɗanda ke jefa mutane cikin hali na rashin lafiya. Kamar matsalar yaɗe da cin zarafi da gallazawa da azabtarwa da hannu ko da watar baki, zaman kunci zama a yanayin yaƙi ko hare-hare, waɗanda duka waɗannan ke iya tattaruwa su haihuwar da damuwar ƙwaƙwalwa. Wannan damuwa ta ƙwaƙwalwa iri nawa ce? akwai wasu dalilan da ba a sani ba da ke haddasa ta? Ya za a gane idan mutum yana da damuwar kwakwalwa kuma ina za a kai mai fama da damuwar kwakwalwa domin samun magani. A kan wannan za mu tattauna a yau tare da Madam Haruna Fatima, babbar jami'ar ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Nijar a bangaren lafiyar kwakwalwa. Za mu tattauna da ita idan da lokaci za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye mu tattauna wannan batu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To mu fara tattaunawa kai tsaye da Madam Haruna Fatuma babbar wato babbar jami'ar bangaren lahiyar kwakwalwa ta ƙasar jamhuriyar niger ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa ta yaya matsalar yaɗe ke shahar zamantakewar al'umma. Gaskiya ko ni nan kaina na san wata yarinya a nan Kaduna Malali Village wacce aka yi mahaɗi tun tana karama amma har yanzu da ta balaga ba ta samu mijin armi ba sakamakon lokacin da aka yi mata fyaɗe an je wajen 'yan sanda shi yasa kowa ya san da lamarin to yanzu haka duk wanda ya zo da niyyar neman armanta sai magulmata su zagaya su gaya wa mai biɗa arman cewa ai an taɓa yi mata fyaɗe to gaskiya dai har yanzu bata samu mijin armi ba ta yi kwantai kuma an yi shekara goma sha da yin yaɗin allah ya kiyaye na gaba sako daga ismail tanko Gaskiya idan na ji maganar fyaɗe, wallahi raina yana ɓaci, hankalina yana tashi sosai. Don haka duk wanda ya shiga hannunmu a irin wannan aikin, to wallahi sai ya gwammace dama mahaifiyar shi ya je ya faɗi, ko kuma ya yanke jelar shi ya fi sauƙi. Mu ba kisa, amma hmm. Wallahi duk abin da yake kawo irin wannan akuyancin rashin yin hukunci mai tsaurin gaske ne. Sako daga Abubakar Muhammad. Yau da gobe, matsalar yaɗe matsala ce da ta daɗe tana ci ma al'ummomi tuwa ƙwarya, musamman a wannan lokaci da manyan mutane suke maɗiya da kuma jikokinsu yaɗan, wanda hakan ba ƙaramin lalata rayuwar waɗanda aka yi ma yaɗan yake ba. Muna addu'ar duk wanda ke irin wannan ɗabi'a idan yana da niyyar tuba Allah ya shirye shi, idan kuma ba shi da niyya Allah ya kakkaɓe mana irinsu a cikin al'umma. Saƙo daga Mahmud Salihu ƙaura na moda. Yarinyar da aka yi wa fyaɗe takan ƙarar da rayuwarta cikin ƙunci, kai har da iyalanta, wasu yakan taɓa musu hankali, wasu sukan kashe kansu don tsananin baƙin ciki. Allah ya yaye ma al'umma wannan masifar baki ɗaya. Amin, saƙo daga MG Yusuf. Abin haushi da baƙin ciki kenan. Ya kamata al'umma su daina ma masu irin wannan halin asiri. Idan an kama mutum da irin wannan laihin sai a gaggauta miƙa shi ga masu shari'a. su kuma masu shari'a su ji tsoron Allah su yi shari'a bisa adalci wanda babu sani ba sabo ko a kan 'ya'yansu ne. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. Yau da gobe, a gaskiya matsalar fyaɗe babbar matsala ce a cikin al'umma. Gashi kuma abin sai ƙara yawaita yake yi, domin hukumomi ba sa ɗaukar matakin hukuncin da ya dace ga duk wanda ya aikata wannan laifi. Don haka muke kira zuwa ga hukumomin tsaro da alkalai da su rinka ɗaukar tsauraran matakai akan duk wanda aka samu da aikata fade, matukar an kai shi gabansu, su mishi hukunci kamar 'yarsu ta cikin ya yi wa ba sani ba sabo. Sako daga Mujahiddin Muhammad. VOA a gaskiya matsalar yaɗe ta shafar waɗanda aka yi ma. Misali ita mace za ka ga mutane suna gudunta da armi har ma a dinga nuna ta unguwa. Wani lokaci iyayenta ne ma za su fara nuna mata kyama da sauransu. Sako daga Abdul Samad Mukhtar. Yau da gobe, shakka babu. Fyaɗe wani mummunan al'amari ne wanda dukkanin macen da ya faru da ita, to sai ta zama mujiya a cikin sauran mata, har zuwa tsufanta ba a mantawa. Duk kuwa cewa sun san ba laifinta ba ne, ta ƙarfi aka yi mata. Saboda haka ina kira ga mahukunta da su kawo wata doka mai tsanani domin hukunta duk namijin da aka samu da aikata wannan mummunan al'amari. Sako daga Uzairu Ma'aruf mai ruwa. A gaskiya yau da gobe matsalar yaɗe babban abu ne da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai domin ceto 'ya'yan talakawa daga hwadawa cikin ƙaƙanikayi ko in ce tsaka mai wuya. Ganin cewa a yanzu Yaɗe ya yi shahuwar yaran talakawa ne shi ya sa ma masu kuɗin ba su damu ba. Allah ya taimaki talakan Najeriya amin. saƙo daga Nasiru Usman Hina. To man saurare kamar da muka shaida muku yanzu haka dai muna tare da Madam Haruna Fatuma babbar jami'a bangaren lahiyar kwakwalwa a ma'aikatar lahiya ta ƙasar jamhuriyar Nijar nan gaba kaɗan za mu tattauna da ita ku kasance tare da mu kuma kamar yadda Jamila ta gaya muku idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe wayar talho ku kira mu kuma mu tattauna da ku. Assalamu alaikum madam Haruna Fatima kina jin mu? Ina jin. Ina jin kuma Ya wato, ina wuni? Lahiya lumu. Ya wato da farin harko dai muna miki matukar godiya da kika amsa wannan gayyata tamu domin ki taimaka mana da bayanan da za su yi ƙara ma sauraron mu haske akan wannan al'amari na lahiyar kwakwalwa. Yawwa. yawa kayan mu hara tattaunawa madam haruna fatima kama a ƙasar jamhuriyar nijar waɗanne irin matsaloli ake samu na masu nasaba da wannan rashin lahiya rashin lahiyar kwakwalwa matsala da kin san matsaloli da yawa ne hmm. in an ka ka zancen rashin lahiyar kwakwalwa akwai matsala da yawa hmm. wani matsaloli ne muke gamuwa da su kun san lallai gwamnati tana na ta jan kokari amma magani bai isa kuma mutane an yi musu waye kai kansu bai waye ba har yanzu sai in abin ya same su oliyo da su mai da hankali su zo likita direktama sai sun ta wajen bokaye da malamai sai jinin su ya kare karin su ya kare lokacin nan su gwamayi wajen gidan likita to kaga wannan babban matsala ce da muke samu mm. eh. sosai mm-hmm. wannan babban matsala ce sosai yawa mm-hmm. mm. yawa mm. ah, um, madam fatima kamar kowace irin kowane irin rashin lahiya akwai musabbabin shi akwai dalili akwai sanadin shi kamar galibi a irin bincike-binciken ku wannan rashin lahiya na taɓin kwakwalwa ko in ce rashin lahiyar kwakwalwa dai kamar waɗannan abubuwa ne yawanci suke kawo haka. To madalla yanzu abubuwan da suke ka eh, ciwon rishin ƙwaƙwalwa taɓuwar hankali muke sha. Mhm. Waɗanda ke sa taɓuwar hankali daidai musamman yanzu a wanga lokaci da muke ciki akwai shaye-shaye mhm. duk musamman shaye-shaye ya fi zama wanda a gaban sabilan da sun ka abin ga me da nan akwai ɗan saballe kamar wani wani bacin rayuwa wannan suna iya ka kamar wani ya zama yana da kuɗi kuɗi sun kurce mishi wannan in bai dangana ba tana iya rishin dangana ko mutuwa an kai maka in baka dangane ba wannan tana iya ka maka rishin eh, tashin hankali akwai dai abubuwa da yawa to amma dai abin da shi yawa ya yi musamman yawa akwai haraka falfadiya ita ma falfadiya kun san abu ce wadda bata kamata ta zo wajen inda ake maganin tashin hankali mm. me ya kamata ta kai wani waje da aka ce neurology me ita ko saboda mutane kanun su basu waye ba walwaɗi an ta daɗe ba ta maganin kirki za ta zama tashin hankali ita ma wannan akwai wani mahari kenan guda wajen haihuwa akwai mata masu samun fika suna samun tashin hankali don wata kamar yariya karama an amarce ta kun san abin ta bai nuna ba jikin ta bai nuna ba ma'aiwata ba ta kosa ba ta ɗauki wannan wannan shina aikin ta musamman yana yana yana takara mata rayuwarta wannan ba aihuwa tana iya ko tana da ciki tana iya ta zamanta ko wani mace ta da da tana iya ta samu abin ga walwaɗiya mm. yaro kuma wurin aihuwa an ya samu wahala suna iya yayi walwaɗiya har ta kan shiga tashin hankali akwai yara kuma da ake aihuwa da haka mm. Yawwa. To bayan wannan matsalar shaye-shaye kamar akwai inda bincike suka nuna cewa kamar a yanayin da ake yaƙe-yaƙe kamar inda mutane suke cikin tashe-tashen hankula sun saba kamar suna jin ƙaran bindiga hwashe-hwashen bama-bamai su ma suna iya. Shi na ce mhm. eh, eh, rayuwa ɓace rayuwa. Mhm. suna jiki. bayan yaƙi hankalin yana ta uwa dole sai an yi musu abin da aka sa travel daidai kama psychos traumatic kama sun ya zaman to rayuwar kansu sun ɓaci sun ga abu wanda ƙazamin abu wannan ai shi ke zahin ka tashin hankali mm. to akwai wani kuma kama lokacin in ya cika ya abin ga zuwa wajen musamman ga waɗanda sun ka huce shekara hamsin zuwa sassai ake gane shi wanda ake ce masu rubin demansiyan su wannan kama zuwa a gaba ake ganin su in mutum ya latti za kamar tsohi tsohi wajen tsohi da an ka yi samun su da yawa. Me mm. eh, lalle in yaki da wani tashin hankali ya zo ai wannan bai kai ko a waɗi wannan shi ne ma a babban mahwari wanda ke sa rayuwar shi ka ɓaci kun san na kama ka zancen na kama ki zancen ɓacin rayuwa. Mm-hmm. Don ka inda zu rayuwa ka ta ɓaci ka waɗansu alamu ba ka iya mance su kullum cikin abinka sarbokinka yana ta mai zuwa su mm. kana ta tunani kana ta tunani dogon lisai dogon nazari kina yawa ne kamar kana da kuɗi ki sun kurce maka in an ka ya kan jikin ka ko wani abin da an an ka ka ka wani na dukiya ta ta yi wannan duka muna ganin shi. Mm. Yau, Madam Fatuma kamar yanzu eh, matsalar yaɗe da muna ganin ko ina akwai mata manya akwai kuma ƙananan yara mu ji shekara biyu shekara shida shekara waɗanda manyan maza suke ma yaɗe kamar irin waɗannan yara su ma za a iya idan ba a ba samu tattali mai kyau ba su ma suna iya samun irin wannan matsala ta taɓo hankali. Duk wannan yana cikin abin nan ɓacin rayuwa da yin tsara shine traumatism da ake sha wannan duk kamar rauni ne ka samu rauni kin ga su kai accident in kanka ya tabu tana iya ta to maka abin da wannan duka cikin traumatism yake me wanga shi traumatism psychological aka ce mishi mm. kamar cikin ka an gallaza maka cikin ka shine traumatism psychological mm. don wannan duk muhalin da yawa ma abin ga tashin hankali da yawa ya ɗauki muhalin shi tushen shi da zuwa ɓacin rayuwa traumatism psychologic ne ake ce ma traumatism psychologic mm. irin haka mm. wani irin alamomi ya kamata a ce iyaye su sa ido a kai kamar na ƙananan yaran da ba za su iya faɗar me ke damun su ba amma za su iya nuna alama cewa kamar da akwai damuwa haka ta yaya za a gane kin sa damuwa kamar yadda za a ganewa kun ga shi in kama wanda ake ce depression kamar wannan eh, bacin rayuwa na ka ta bace sosai. Mm. Yaya za a gana da ita za a gana kin ga mutum ne yana tawon kuka yana tawon ajiyar zuci baya samun barci yana ta yawan abin ga magana can kata ne abu guda ne yake ta zance yake ta zance kuma yana gani kamar rayuwar shi a gaba ba ta da wani unhani ya kamata shi kamar bayan da yake yi shine aka il vit dans le dans le présent na pas d'avenir pour lui hmm. donc waɗannan iri suna nuna lalle mutumin nan sai a tsaya sai a ga mafari ko yalla mata da miji ne ba su ji ma juna an yi wani tashin hankali ko wani ƙasa da ake yaƙi na ta hito waɗansu wayan ta cikin yaƙi tan ɓadda su ba ta samu ta yi abin da aka ce su na ɓadda nan ko wani abu zai ne wani abu ne faru sai a samu a sai a gani sai a ce o oh, lalle kaza haka ana zaton wanga ciwo ne paske kin san wurin tashin hankali iri iri ne ciwo iri kowane kowane tashin hankali yana da ma'anar shi don ma'anar ne ake dibi menene mutuna yake wani alaƙi ne mutuna yake kwatanta wata rana cikin irin wannan har ka ga mutum ya kai yana shan kini ya ce ya kashe kanshi shi ne aka ce ma tentative de suicide wani har ya kashe kanshi ma don shi gani ka a gaba rayuwar shi ba ta da umfani ya da unwani cikin duniya baka da unwani gaba ba za ka samu wani unwani ai ya kamata abin da lisanci ce ce ni kuma in kashe kaina da in yi san banza duniya ba wani unwani ni kai ba. Hmm. Yau, Madam Fatuma, kamar irin waɗannan mutane da suka samu kansu cikin irin wannan hali, kamar ta yaya za a iya taimaka musu? Waɗannan masu tashin hankali. Eh. Duka dai nan an ka zo likita asibiti. tsaro service de psychiatry hospital national akwai akwai da magaran yanzu kuma an yi wani gyaran huska har cikin kauye ƙauye an kai mutane kamar su tawa jahohi jahohi an kai yanzu har ma dawa ma akwai wani technician in duk mutum ya zo sai su kokari su zo asibiti asibitin ya zo akwai likitoci da bayan aiki suka bi sai wannan aiki wannan karatu dan sun kai don sun kula da shi mm. yawa yawanci waɗanda ake ɗauka masu taɓin hankali kamar irin waɗanda ake gani suna yawo a titi da dauɗa suna tsinta-tsinta suna yawanci su ake ɗauka amma cikin al'umman ma akwai mutane masu tsafta masu za a ga kamar suna da hankali amma ba su da ba su da shi suna fama da matsala wani ƙarin bayani zaki akan wannan san tashin hankali akwai wani an ka ce mahaukacin in ka gane shi sai ka ce bai da komi mm. in ba kai karatu ne kai lisahi kai lisahi ko ba kai san wani abu kai za gana da bai da hankali yalla to abin da ke hitowa cikin maganganu shi ko wata rana sai ka ga mutumin yana wanka yana da kyau amma yana keɓe mutane bai son shiga mutane akwai halaye da yawa dai da mutum ya yi kai da ka san wani abokai da kai karatu abin sai cikin lisan ka sai ka ce kai wani bai da lafiya ya kamata mu jibe shi kuma cikin irin tashin hankali iri iri-iri ne iri-iri mm. ne tashin hankali akwai wanda ake ce ma nevoras wannan in ki ganin shi mutane na suke kullum suna ta suna bidan taimako saboda su sun san ba su da lahiya amma ba su iya ba su iya wani a kansu amma akwai wani kuma da ake ce ma psychotic psychotic nan a cikin ta shi mutumin ya san bai da lahiya amma bai raida ya kiya ne sai ka ji ko an kashe ce ni ban san abin da ni ba ku tambayar su ina zamin na alhali ko hali ya kashe mutum to irin waɗannan ka gani um, da su yake sun zamanto ba kuwa gana ko ba su da lahiya ba tun an ka gane su furofur ga cikin duniya suna rayuwar su amma wasu halaye na suka yi shi da sa a ce wani bai da lahiya to ba kowa ba sai mutum ya yi ilimi ya yi karatu wannan zai gane ba da shi mm. daga ganin halayen mutum mu yanzu da mun kai karatu da mun ga halayen mutum mun san ko ce irin malafi sai mu ce hmm. wani kaza haka ne mu ce wani yana da ruwan mani haka yana da abin ga ko wani abin ga don mu mun sani in mun gani su ne hmm. akwai kuma matsalar shaye-shaye ko shi ma irin shaye-shayen kwayoyi da abubuwa da ke su ma suna iya jefa mutane cikin irin wannan hali oh kwaya ai na faɗa miki ni yanzu mu abin da mu ma shaye-shayen nan ya ida mu to shaye-shaye alhali abubu ya kamata mutane su rike akwai wani shaye-shaye saboda lalata mugun iya fide mu iya yanka shiga saboda ka sai kai ta mugun nan ta'addanci ko ni lalata in suke shiga shaye-shaye to akwai wani shaye-shaye da za mu sha hankalin uwaye yara da mu da al'umma duka tana nan akwai wani abu da ake ce masu schizophrenia in duk za ta wara har kwanta yaron ka bai shan sigari bai komi bai abin da sai ka ga daga wani shaye-shaye wannan halittar da Allah yi mishi ne wannan ciwon ke tare da shi ba a sani bisa ce dan wane na kirki ne wane dan yaron kirki ne babu kamar sa don amma yanzu sai muka ga ya ara wannan duk suna gwadin alamu ciwon ne zai kama shi ne akwai wanga bandanci dai Allah Allah wani wanda ke musamman waɗanda suke son shiga shedantaka da kwalkwalo suna sai suna ta shan kwaya kuma su ba su gane ba kwayan nan ba ta kwalkwalwa ta kai sun tunda tana hidda ka cikin sa rayuwarka mm. sai ka sa kana ta mugun aiki don ka sun yi yawa wannan yanzu duk da in ka doka cikin kashi ɗari kashi saba'in duk su ne ƴan ƴan ƴan yan yan shaye alhali kuma in kwalkwalwa ta ɓaci a ƙarshe ni za ka yi za ka cuta cikin hankali mm. don duk masu yawancin tashin hankali duk yawancin su yanzu yan kwaya ne mm. madam fatima akwai wani al'amarin kuma da mai tada hankali a wannan zamani na in muka duba an ce mata ma sun shiga wannan shaye-shayen wannan abubuwa masu taɓa kwakwalwa musamman kuma matan arme waɗanda suna cikin gidajensu na arme amma suna shaye-shaye shine wasu za su kamar da kika yi bayani akwai wasu za su ce kawai suna yi ne saboda shakiyanci saboda iskanci amma kuma akwai wasu masana ke nuna cewa akwai wani abu da ke ɓoye a ƙasa wanda zai iya sa uwa mata ita ma ta shiga shaye-shaye me za ki ce? A'a to waɗannan mata ko? Eh sosai mata na arme ma. Mata yanzu lalle da mu da mata ba mu san su da shaye-shaye ba. Amma sai mun ga mata ma suna ta shaye-shaye. mata suna ta shaye-shaye to kin san wani wani bacin rayuwa yana sa ka wani abu kamar taba ce ita ma taba ai kwaya ce sigari na mm. ga cewa wata ran sai ka ga mata suna shaye-shayen sigari mm. suna ta shan sigari mm. sigari na da suke sha ka gani abin da taba wani in an kai mishi in ran shi ya ɓaci in ran shi ya ɓaci ne in ran shi ya ɓaci da kan ta na zuwa aron da zuwa, na aron da a zafin a la don ka rayuwar su ta ɓaci mhm. shi na sai ta shiga ta ba ta cewa da samanci abu mm. don ku kun gani waɗannan duk alhaluluka ne da ke gwadi girma mutane suna shan kwaya to rana kuma wallahi matan nan bandanci dai ne kwaikwayo ne <laughs> in suna son shiga duniya su bi duniya sai su shiga shan kwaya tun tun yanzu ma muna samun mata da yawa muna sa mata da yawa ɗin da ake kama da shiga da wani kwaya da wani abin ga mm. suna shan mm-hmm. oh, yawa a gani mm, a farkon tattaunawa wannan tamu madam fatuma kin ce mutane kamar waɗanda suka ga suna da irin wannan matsala ta taɓuwar hankali maimakon su je asibiti sun gwammace su tsaya wajen malamai da bokaye a ganin ki, me yasa mutane suka hi yarda da bokaye da malamai maimakon su garzaya zuwa asibiti na haɗa miki kin san an ka ce kamar mental tashin hankali mm-hmm. su gani suka yi tushen shi aljani ne ko wani abu su mm. a kan a wurin su ba abin da likita ka iya magani na ba shine pour eux eh, il y a pas de possibilité thérapeutique mu muka tewa mm. alors que mu mun san suna magantuwa me maganin abu ne kamar diabetes tension in suna gare ka dole ne ya zamanto magani ne da ke ɗaukar lokaci kullum mm. sai ka ɗauki magani in kana ɗauka maganin ka lahiya lumi kina rayuwa wa ka rayuwa da kowa ke amma ka zama to ragagge mutum dole maganin ne zai sa ka rayuwa ka ta to don ku kun gani wannan duk alhali ne da ya kamata abin da saboda suna tsammanin su dai abin iska ne ko wani samba ne an kai musu mm. eh, babu wani muhari sai samma ko iska an sun ka zo ma dama haka na suke waɗi wani na aza duk ga yawan gani na saboda wannan ne suke tsayya bida bokaye da malamai sai an ci karin su karin su ya kare sun ga ba su ga um, wani um, koma baya duka abin ci gaba ɗaya kai lokacin da sai su zo nan asibiti. Mm, yawa to yawa a matsayin ki na masaniya a wannan bangare na lahiyar kwakwalwa wata shawara zaki baiwa masu sauraron mu yanzu haka game da neman magani kamar idan aka ga mutum yana cikin irin wannan hali me ya kamata a yi? abin da zai kamata a yi mutum yana cikin irin wannan hali ka a tsaya sai ya yi aibi lokacin da ya yi aibi sai a ce a kawo shi a ce a kawo shi asibiti saboda a yi mishi expertise a ce mahaukaci ne lokacin da ya aikata abin ba ya ga hankali shi ba ya ga rayuwar shi lokacin na saboda shi an ka abin ka a biɗi ga shi wannan ba su da kyawu abin ga sai a ce mishi a kawo su likita a kawo su asibiti a kawo su asibiti shi adda kyawu an kawo su asibiti mu mun san akwai magani amma su da basu karatu ba su ba san ko akwai magani ba mm. don a kawo shi asibiti an kawo su asibiti akwai waya kai da muka yi musu muna yi musu waya kai muna muna ba su magunguna kenan muna fatan inda duk an ka ga mutum yana motsin hankali sai a kawo shi asibiti ba wani damuwa ne ba mu san da muke da wuri a kawo mutum mutum yana zakuwa da wuri lokacin da ana samun magani a yi mishi magani sosai in abin ya daɗe ya daɗe ya zama mutum jiki ko magani ai yana da yayi kama mutum don a rika kawo mutane asibiti lalle muna haɗa musu akwai su asibiti akwai magani akwai shi ne muka ce ma possibility therapy medicine modern akwai Yawwa, Madam Haruna Fatima muna godiya sosai da kika ba mu dama kuma kika ɗauki lokaci daga cikin aikin da ke gabanki kika zo kika amsa mana waɗannan tambayoyi muna godiya sosai. Mun gode Allah ya saka da alheri. Kamin da mu saki juna, mhm. ina so in kira ga mutane masu masu walwaɗiyar nan. Mhm. Ina so don Allah ina musu kira, wallahi walwaɗiya ta yi ma komi saukin magani hmm. amma ita da hauka hanyar su gaba amma saboda ba su samu magani da hauka take zama ina so in an ka gama wani a ka saboda ni ina waɗa muku abin da ta kani ga wannan aiki ɗana ne ya yi wani waɗiya da ya wani waɗiya sai shi ke sai an ka ce aikin aikin ne hmm. sai shi ke sai ni kashi asibiti da ni kashi asibiti da wuni yana waɗuwa shekara sau goma yanzu yau doktor ya jama yana medicine lithium a ne yake don ina miki magani wadda an ka kwatanta min hannun ta ni wannan karatu ni samu sanarwa da wannan abu ina ta bi shi sanni sanni don mai walwadiya a bi shi da hankali don Allah a bar gallata musu abin da bai da kyau sun san abin da baki tambaye ni akwai abu guda da ake ma masu masu cutar tashin hankali kin mm. ta ka kebe su ana kebe su wannan kuma rayuwar tana ƙara ɓaci ne mm. ya kamata in ana shawara a sa a sa su cikin shawara mutum duk ta ne bai cika da goma tana iya yiwuwa cikin shawara ne ka ta kirki ko sai ya kawo ta a kwashi iskar kuma a kai shi a mishi magani sosai sosai magani a biyan da likita ya ce ka a ta a tsaida don iskar rai Eh sosai yawa eh, na ce daga karshe amma wannan magana da kike mun ga za a ɗauki wasu a kai su wurare a ɗarme su can cikin daji su kaɗai wasu kama za a ɗauki kusa da wuta ana sa musu a kai wai a ce ana kora aljani sosai wannan abin. Ni ina kin taɓa ganin inda mutum mutum ɗan mahaliki nasara ba iya faɗin su da hausa ce min ke fi da zini situation jeran kin ga wanda yake ta yana yawo kamar a sake shi kasa ma ba ta tafiya gaba in waɗansu na rayuwa waɗansu kuma an sake shi kamar da wakai kamar shanu ba ta mm. yi na kasa ta ci gaba mm-hmm. duk sai an gama da kowa an dama da kowa don ku gure ma waɗanda da ka tsarman mutane ba da kyau ni na iske wata mata shekara goma take ɗanne take ɗanne da ni zo gari su wani gari sakwara ake ce miki kusan doso sai ka mm. kenan ni shiga cikin gidan sai hawaye sun kawo ɗanne. Suke jeri sisanti kama na koma wurin ta in ji ba yau in rayuwa ta an yi ce a irin wannan mata tana iya yiwa ni ma eh, abin nan ya faru gare ni mm. da ni ganin sai ta kuka sai ni ce maza a buɗe ta sai uban ya ce ni a'a madan kashe mutane ta kai an ka buɗe ta wallahi za ki kawo mana matsala ni ce ni ce ni hira da ita ni kwanata mata hankali ce mata kadi yanzu in an buɗe ki ba kina zama kurin ba ki zaune tace min madan Allah sai miki albarka ko ni bude ta sai ta hawaye sun kawo mata barba na fara mata magani wallahi yau tana nan yau har da abin ga zardan gare ta tana abin gani wata duk sai in ta in ta yi rekol cikin ta sai ta samu abin ta aiko ni daga do sai na nan yamma Allah sarki kenan almijin ya mai da ka kenan akwai magani hmm. akwai magani mun ba mun karatun bokaye ko malamai ba amma mun san dai likita inda mutum ya tsaya ya bi jawabin mu da kwatamsan da muka mishi lallai yana samun lafiya hmm. Muna godiya sosai madam Haruna Fatima da waɗannan bayanai sosai sosai kuma na tabbata ma sauraron mu ma sun karu. Jamila kamar zaki tambaya. gaskiya mm-hmm, wannan labarin na ƙarshe ne yasa eh, tun da kin a cikin labarin ta ce har mijinta ya maida ta mm, kenan da ta samu taɓuwar hankali mijin kamar sai ya maida ta gidansu ko madam Fatima man ya sake ta sai uwan sun ka ne ta iya iya biyan wa gare su hmm. eh iya biyan gare su sun sana zamdurin kaji mm. ake ce mata na wani dan kauye doso to muna eh. godiya sosai kuma kuma Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya kara muku kwarin gwiwa na ci gaba da yin wannan aiki mun gode sosai amin Allah tabbatar muna alheri yawa mun gode sosai eh, Yawwa, Jamila kin ga masu sauraron mutum mm. waɗanda ke biya da mu yanzu haka ta Facebook ga mm. wani Yusuf mai ƙarhi ya ce yau da gobe abin da yake ka taɓuwar hankali har da matsalar shaye-shaye da kariyar arziki da kwancin talauci ko jiya wani yaro bai wuce shekara sha takwas ba sai gashi ya haɗu gabanmu yana ta shure-shure mun ɗauka farfaɗiya ce ashe tiramal ya sha kin ga irin wannan shi yake kawowa sosai Ga kuma Jamil Ibn Adam ya ce da gobe shaye-shaye miyagun kwayo su ma suna taimakawa wajen tabuwar kwakwalwa. Yawanci dai nan duk shaye-shaye suke cewa amma kamar yadda wannan ta yi bayani abubuwa kamar Damuwa Damuwa da fatan za mu rika taimaka ma juna gaskiya mu rika tattalin junanmu sosai a mu rika sauwaka wa juna maimakon mu je wa juna cikin matsaloli mu sauwaka ma juna kwarai da gaske sosai yawa masara da iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabir Fage da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniya mu Mr Skip da ma bakin mu wato namanta sunan su mm. Dominic da Vic waɗanda muke tare da su yara yan yara ne ga sunan sun zo tare da mu suna ganin yadda ake gudanar da wannan aiki Dominic da Vic. Masu saurare sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba.